mana abun ya miƙe akan tuwo ganin ruwa ta salamu alaikum a gaishe ku amina kai dan mauri a gaishe ka kana lafiya a gaishe ka dai lafiya ba ya gida a gaishe ka dai lafiya salamu madan ho ya ku mm. bare bare bare yo mai gida mi an kai na ga abokin naka ya zo yanzu kuma ya koma bai ke komi ba eh, haba ita aikin ki ke da kinka san mutunan garwa biyu ne wa har sun ya tai ko bai tai ba Allah wa alam shi ita aikin ki haba ah, ko Allah ni ban san da wannan ba ah, tabarakallah da mana bana da yan abun ya miƙe hakan ga wallahi kai ina ganin shekara bana ba za mu ci haka ga za mu yi ba wallahi ko ina ana ta girbi an suri kuma hatin na ta kama na ta kama kai kai kai wallahi ni ce ba Allah shi rawa kowa da dan mutum kai yanzu nan gani ce ma gudaru wani dan mazamatan kare na shi na san gidansu eh. ya dauki kunkuyi a niyyar dibin ɗayan niyya ne ma in raba su sai ishi da ya ishi ni kunkunan na ce ma ya a niyyar dibin wancan da yannan sai, sai ya haɗu ni ce ma shi ni kace kace shi wanda an ka nausa niyya ta ma abin gashi na ko billa ce na shi a da ruwan dai mutanen birnin gauri ha la da abu dan mutum wallahi dan mutum bai da kyau yau mun yi tsammanin ma ka tafi ka ne ai wace irin tafiya eh. wanga abu tu ai bari abin gana ni sayo biredi biredi biredi nan dai sai kai ne da biredi dan abin gashi na nika so a lakata mi wani abu wanga abu dai da nika gani wanga wanda ni ganshi wanga ni ce in ba biskiti na ba to billahi lazi cikuna an kai mawayo an kai ma wani cikuna an kai ma dubara wanga wanda ni ganshi ni ce ma cikuna an kai ma dubara wallahi eh, kai kai kai kai ba ran akwai wuta gare shi wanga abu da sabuni ne sunan shi beventinal ga shi nan shi ne madan ma kenan ga wanki bannan za a lakuta maka baran kwaci ka bare ni ka bar dauka ta ga dawo nike ce ma kai ji kai baran kwaci kai ba wasan ce ba na ta kondo wannan saka ni kai Allah wallahi shekaran jiya ni zaka na nan ga kai min diba albarka yau ni zaka na nan ga in ga ciku ka ce min sabini na to mi ka dauka eh kai dan hilali ka hida mai fa wai dan maza ina shiki wanga abu a sabi ne wannan sabi ne madan kenan ga wanki di ba mana ka gani wanga tukuna sai dai an yi an yi min ruwa kawai ga abani to da dangana